الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إخوة الإيمان أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخوة الأكارم المؤمن يتمنى البقاء في هذه الحياة حتى يزداد قربة من رب البريات سبحانه وتعالى غير أن حياة البشر قصيرة نسبية فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يجوز ذلك رواه الترمذي وهو حديث صحيح فإذا كان العمر بهذا القصر فينبغي للعبد أن يستثمر هذه الحياة فيتقرب إلى رب البريات بالأعمال اليسيرة ذات الأجور الكبيرة التي يضاعف أجرها عند الله تبارك وتعالى وأكثر ما يقرب إلى الله جل وعلا هو استثمار هذه الأوقات اليومية بالأعمال الصالحة والمداومة عليها وإحسان أدائها قال عليه الصلاة والسلام حينما سأله رجل يا رسول الله أي الناس خير قال من طال عمره وحسن عمله قال فأي الناس شر قال من طال عمره وساء عمله رواه الترمذي وهو حديث صحيح فالسعيد من يبارك الله تبارك وتعالى في عمره ويوفقه لعمل الطاعات والقربات أيها الإخوة الأكارم من أعظم ما يعين العبد على التوفيق للعمل الصالح دعاؤه بعد كل صلاة بخشوع وتدبر وحضور قلب قال عليه الصلاة والسلام أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء قولوا اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادك رواه الإمام أحمد في المسند فأنفع الدعاء طلب العون من الله على مرضاته طلب العون من الله على مرضاته وأفضل المواهب استجابة, الع... استجابة الله للعبد في هذا المطلوب وجميع الأدعية المأثورة وجميع الأدعية المأثورة مدارها على هذا وعلى دفع ما يضاده وعلى تكميله وتيسير أسبابه قال, قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال العون على مرضاته ثم رأيته في الفاتحة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين وأحسن القائل حين قال إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده وإن كان عون الله للعبد واصلا تأتى له من كل شيء مداده أيها الإخوة الأكارم إن توحيد الله تبارك وتعالى هو أساس الأعمال الصالحة وهو الهدف الأسمى في هذه الدنيا فهو حقيقة دين الإسلام الذي بعث الله تعالى به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ولقد بين الله تعالى التوحيد في كتابه الكريم فقال سبحانه وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم والتوحيد له فضل كبير وأجر عظيم بل هو سبب نجاة العبد يوم القيامة قال عليه الصلاة والسلام ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار متفق عليه إخوة الإيمان اعلموا أن هناك أعمالا صالحة يسيرة إذا وفق الله العبد وأعانه عليها حاز الأجور العظيمة عليها منها حسن الخلق وطيب المعاملة مع الناس فمن أعظم ما يقرب إلى الله حسن المعاملة مع الناس سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق رواه الإمام أحمد والترمذي وهو حديث صحيح وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم رواه أبو داود وهو حديث صحيح قال عبد الله بن المبارك رحمه الله في حسن الخلق هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى وقال يحيى بن معاذ رحمه الله ليكن حظ المؤمن منك ثلاثة إن لم تنفعه فلا تضره وإن لم تفرحه فلا تغمه وإن لم تمدحه فلا تذمه ومن أجل الأعمال وأفضلها محافظة الرجل المسلم على صلاة الجماعة مع المسلمين في المساجد قال عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة أخرجه البخاري ومن تلك الأعمال الصالحة المحافظة على صلاة النافلة لأنها مكملة للفريضة فهي متممة لما فيها من النقص وغيره فعن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن كان أكملها كتبت كاملة وإن لم يكن أكملها قال للملائكة انظروا هل تجد تفيدون لعبدي من تطوع فأكملوا بها ما ضيع من فريضة أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح ومن الأعمال التبجير لصلاة الجماعة قال عليه الصلاة والسلام من غسل يوم يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها رواه أبو داود وهو حديث صحيح ومن تلك الأعمال المحافظة على صلاة الضحى قال عليه الصلاة والسلام يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل, وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ عن ذلك أو يجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى رواه مسلم وفقني الله وإياكم لكل عمل صالح وقربة وبارك لي, وبارك لي ولكم في الكتاب والسنة أقول قولي هذا وأستغفر الله الكريم الوهاب لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه متاب الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحابته الغر الميامين وعلى كل من اقتفى أثرهم إلى يوم تقوم فيه الخلائق أجمعين أما بعد إخوة الإيمان اتقوا الله تبارك وتعالى ففي التقوى العز والثنى وبها تحققون الرقية في الدنيا والآخرة يا يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد قوديا تتبتق الله تبارك وتعالى منا شيدا وباب أبن بوتا ودقسكيا بثا تنشنتا سي الله تبارك وتعالى شيكتين muna shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa ne kuma manzo ne daga wurin Allah tabaraka wa ta'ala muna sallamewa gare shi da alayen shi da sahabban shi da duk wani wanda yake kyautatawa kan tafarkinsu har zuwa ranar sakamako ‘yan uwana masu daraja ina yi mana wasiya da mu ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala Allah yana faɗi cikin littafinsa mai tsarki ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah matuƙar tsoro kuma kada ku yadda ku mutu face kuna kan addinin musulunci Allah ya tabbatar da diga-digai digadigaina da naku kan wannan addini ‘yan uwa lallai Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mumini yana san ci gaba da wanzuwa a wannan rayuwa ba don wato morewa ba ba don holewa ba yana son ƙarin rayuwa yana son a ja kwanakinsa domin ya ƙara samun kusanci zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala duk da cewa wannan rayuwar tamu rayuwa ce gajeruwar rayuwa rayuwa ce da ba ta da tsawo kamar yadda fiyayyen halitta annabin rahama wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi ya faɗa mana a hadisinsa ingantacce cewa shekarun al'umma ta tsakanin sittin ne zuwa saba'in kaɗan ne cikinsu za su ƙetare haka kaɗan ne cikin al'umma suke ƙetare sittin da saba'in idan ka ɗora al'umma a wannan ma'auni za ka ga mafi yawa suna rasuwa ne bayan sittin ko saba'in duk wanda suka ƙara shekaru sama da haka za ka ga ba su da yawa idan ka haɗa al'ummar gabaki ɗayanta wasu ma da ake barinsu su kai casa'in ɗari za ka gansu da dama suna zamtowa aya ne Allah yana barinsu su zamto abin izina ne abin ɗaukar darasi wasu suna rayuwar ne amma kaman ba sa cikin rayuwar Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mana albarka a rayuwar mu. cikin manya-manyan ayyuka ko abubuwa da za su taimaki bawa a gidan duniyan nan shine Allah ya datar da shi yayi aiki na kwarai yayi aiki nagartattu babban hanya da zai samu wannan shine roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya zamto yana roƙon Allah musamman lokacin ibada ta sallah musamman ma cikin sujjada da yake yi nan ne ya fi kusanci da mahaliccinsa ya roƙi Allah yana mai kankan da kai yana mai hararo rahamar Allah yana mai hararo azabar Allah yana mai tsoron fushin Allah tabaraka wa ta'ala yana mai kwaɗayin eh, rahamar Allah tabaraka wa ta'ala ya zanto mai roƙon Allah mai addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambayi sahabbansa kuna so ku yi ƙoƙari cikin addu'a wato ku ƙarfafa addu'a ku yi ijtihadi cikin addu'a sai ya ce da su ga abin da za ku faɗi ya Allah ka taimake mu wurin gode maka idan Allah bai taimake ka ba ma ba za ka gode mishi ba ba za ka iya gode mishi ba shi yasa wannan addu'a tana da tsada ‘yan uwa mu yawaita maimaita ta Allah zai ƙara albarka cikin rayuwanmu, Allah zai ƙara albarka cikin iyalanmu, Allah zai ƙara albarka cikin dukiyar da ya hore mana. Annabi ya ce da su sallallahu Alaihi wasallama ku ce, Allahumma a'inna ala shukrika wa zikrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ka taimake mu wurin wato gode maka da ambatanka da kyautata yi maka ibada waɗannan abubuwa ba sa samuwa sai da taimakon Allah ba sa tabbatuwa sai da tallafi wurin Allah don haka gode wa Allah ibada ce mai matukar muhimmanci ambatan Allah safiya da maraice da lokacin bacci ibada ce mai matukar muhimmanci ambatan Allah a kwance a kashin gide lokacin da mutum yake tafiya ibada ce mai matukar muhimmanci don haka mu zamto masu neman taimako wurin Allah ta baraka wa ta'ala da ya datar da mu ma'aikata ayyuka da yake yarda da su Allah ya yarda da ni da ku ga baki ɗaya. kuma cikin manya-manyan falala da Allah zai maka shine ya amsa maka addu'ar da kai ya baka abin da ka nema yayi maka falala abinda kake kwaɗayi ka samu Sheikhul Islam Ibn Taimiyya Allah ya ji kansa da rahama yake cewa nayi karatun ta nutsu yi hangen nesa cikin roƙon Allah taimako cikin abubuwa da yake yarda da su sai na gano cewa ma akwai wannan abin cikin suratul fatiha inda Allah yake cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kun ga Allah tabaaraka wa ta'ala yayi mana ishara anan kai kadai muke kebancewa da bauta wa iyyaka nasta'in kuma kai kadai muke kebancewa da neman taimako don haka in zaka nemi in bautata wa Allah ka nemi taimakon Allah wurin wannan bautar gashi dai wannan surar duk salloli da kake yi kana maimaita wannan surar kana neman taimako wurin Allah domin duk wani abu da za ka yi in ba taimakon Allah a ciki wahala za ka sha ko ka gama ɗimuwa amma daga ƙarshe Allah ya zare albarkar domin baka nemi taimako wurinsa ba Allah shi kare mu yan uwana masu daraja lallai kaɗaita Allah da tauhidi da tsarkake ibada wannan ne tushen kyawawan ayyuka kuma wannan ita ce babbar manufa da Allah tabaraka wa ta'ala ya samar da mu a wannan duniya balma wannan abu shine haƙiƙanin musulunci wanda Allah ya aiko annabawansa ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama da shi Allah ya bayyana mana falalar tauhidi da girman tauhidi a cikin alkur'ani ya nuna mana cewa ba mu da abin bautawa da gaskiya bisa cancanta sai shi kadai Allah ya ce wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim abin bautarku guda ɗaya ne ba a hada Allah da bauta Allah baya tarayya da kowa cikin sunayensa cikin zatinsa cikin siffofinsa cikin ayyukansa Allah bai yi kama da kowa ba ba wani wanda ya kama da Allah don haka duk wata ma siffa da ka ji an ambace ta a alkur'ani an jingina wa Allah ta ji ko ta gani ko ta saukowa ba irin taka bace ba irin tawa bace ba abin diddigi yaya hakikanin ma siffar Allah tabaraka wa ta'ala take yadda zatinka baya kama da zatin Allah hakan nan ma siffofin Allah ba sa kama da siffofinka ayyukan kama ba sa kama da ayyukan Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya datar da mu ‘yan uwa tauhidi yana da falala mai girma yana da sakamako mai tsoka balma shine dalilin kubutar bawa ranar gobe kiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin hadizinsa ingantacce yake babu wani bawa da zai shaida babu abin bautawa da gaskiya bisa cancanta sai Allah kuma ya shaida cewa Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzo ne na Allah yana mai gaggatawa da zuciyarsa face sai Allah ya haramta wa wuta wannan bawa Allah ka haramta wa wuta jikinmu da rayukanmu gabaki daya ‘yan uwa tauhidi na da falala sosai amma akwai wasu ayyuka da suke ƙara nauyaya ma'aunin ɗan adam musamman muna cikin wannan wata mai alfarma wata mai albarka yana da kyau mu tunatar da kawunanmu domin mu gudu tare mu tsira tare tana iya yiwuwa ka san waɗannan ayyuka da za mu ambata amma za a tunatar da kai ne tana iya yiwuwa ka jahilce su za a sanar da kai tana iya yiwuwa kana buƙatar faɗakarwa ne domin dai ka nauyaya ma'auninka ‘yan uwa cikin abubuwa kyawawan ayyuka da suke ɗaukaka daraja suke nauyaya mizani akwai kyawawan ɗabi'u da kuma kyautata mu'amala da mutane kyawawan ɗabi'u da kyautata mu'amalantar mutane nan an ce mutane ba wai tilasta musulmai kawai ba musulmai ka kyautata musu mu'amala waɗanda ma ba musulmai ba ka kyautata musu mu'amala waɗanda kake da kyakkyawar fahimta da su ka kyautata musu mu'amala waɗanda ma akwai saɓanin fahimta tsakaninka da su ka kyautata musu mu'amala haka fiyayyen halitta annabin rahama wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi ya ɗora ma a kai a maganganunsa da kuma ayyukansa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da mafi yawan abin da yake shigar da mutane aljanna ɗan uwa ku kaɗe kunnuwanku ku bani aron zukatanku domin ku saurari wannan magana mai sauƙi mai sauƙin aiwatarwa sa'annan kuma tana sauƙin shigar da mutum aljanna an tambaye shi mafi yawan abin da yake shigar da mutane aljanna sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace taqwallahi wa husnul khuluq kiyaye dokokin Allah da kuma kyautata dabi'u kyawawan dabi'u kyautata mu'amalantar mutane Allah ya bamu ikon kwatantawa nana Aisha Allah ya kara mata yadda tace taji manzon Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata gare shi yana cewa lallai mumini yakan riski yakan samu darajar mai tsayuwar dare da mai azumtar yini sakamakon kyawawan ɗabi'unsa ko da kuwa baya waɗancan ayyukan da kyawawan ɗabi'u mutum yakan kai matsayin mai tashin dare da kuma mai azumtar yini kun gaba ƙaramar farala ba ce wannan ba wai ana cewa kada kai tashin daren ba ne ko kuma kada kai azumci ne ana so a nuna ma girman kyawawan ɗabi'u falalar kyawawan ɗabi'u ko da kana waɗancan in babu kyawawan darajar ka zubewa take yi a wurin mutane sa'annan kuma kana samun tawaya da nakasu da ci baya a wurin mahaliccinka Allah ki samu dace Abdullahi ibn al-Mubarak Allah ya ji kansa da rahama yake fassara mana abin da ake nufi da kyawun ɗabi'u husnul khuluq yace shine bastul waje sakin fuska ka hadu da ɗan uwanka sake mishi fuska yi walwala yi murmushi a fuskar shi kada ka zamto mai turbine fuska mai nuna bakin ciki a koda yaushe kyawun ɗabi'u shine sakin fuska fuskar ka ta zamto tana da araha wurin neman yardar Allah fuskarka ta zamto tana cikin walwala wurin neman aljanna basul wajhi wa bazlul ma'ruf da kuma sakin hannu ka ba ne ka ba ne ba tilasta kana da wato kuɗaɗe masu yawa ba kaɗan ɗin sai ka ga Allah ya sanya albarka domin ba kowa Allah yake hore mai arziki ba Allah yakan ba mutane da dama dukiya amma ba kowa ke hore mai arziki ba shi yasa za ku iya samun wani ya tara makudan dukiya ya tara biliyoyi ina yawan buga misali da wannan ya shekara 65 70 80 amma da yake wato bawon dukiya ne kuma ba arziki Allah ya hore mai ba yau idan aka kada ƙararrawa ta neman kwangila a ƙaramar hukuma ko a jiha ta naira miliyan goma shi yana da biliyan kaza a banki kaza yana da biliyan uku a banki kaza yana da kuɗi a ƙetare yana da gonaki yana da filaye da gidaje ga kuma shekarun sun tafi ga ba lafiya ga kafa baya iya miƙe ta ga shi an je an zuke wani ruwa a china an kai shi germany gadon bayan shi an kankare an kai shi saudi germany ana ba shi wasu magunguna kar ya ci kaza kar ya ci kaza kar ya ci kaza yana dan shekaru saba'in da biyar amma ana kaɗa ƙararrawar kwangila ta miliyan goma za ka je ka same shi yana bugun kafaɗa da ɗan shekara ashirin da biyar shekara talatin shi ma ya kawo takardun kamfanin shi yana so a ba shi kwangila wannan ba arziki ya samu ba dukiya ce kawai aka tara mai bawa ne na duniya bawa ne na dinari bawa ne na nera da dala da saifa da sauran dukiyoyi da muke amfani da su Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu dace kyawun ɗabi'u akwai bazru almaru, sakin hannu wana unguwarsu za ka samu ba wai hamshakin mai kuɗi ba ne ba wai yana da ɗumbin dukiya ba ne amma sakin hannun da yake yi sai aka ji ana cewa wane shi mai kudin yankinsu wane shi mai kudin unguwarsu wane shi mai arzikin kaza alhali Allah ya hore mai arziki ne haka yake shi ne wannan yana cikin kyawun ɗabi'u da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwaɗaitar da mu abu na ƙarshe da abdullahi ibn al-mubarak yake cewa wa kafful idan baka taimaki ɗan uwanka ba baka sake mishi fuska ba to ka kame hannunka daga cutar da shi kada ka cutar da ɗan uwanka da duk wata wani nau'i na cutarwa makwabcinka dare yayi ka sa mai wake-wake da kaɗe-kaɗe lokacin da ya kamata ya huta nan baka kyautata ba baka kame cutar da shi da kake yi ba karfe goma sha biyu na dare ka tayar mishi da wato injin kana nika ba tare da ka nemi izininsa ba ba tare da ka nemi yardar da shi ba lokacin da zai huta ya da ka faɗa shi domin samun karsashi kai ka hana shi makwabcinka kana zuba mishi kwata tana shiga gidansa kana zuba mishi shara a gaban gidan shi duk wannan baka zamto mai kyawawan ɗabi'u ba makarantu ju kusa da juna suna cutar da kawunansu ko suna yi wa junansu zagon ƙasa wannan ma ba su kyawawan ɗabi'u ba mata da suke gida suke cutar da abokanan zamansu su ma ba kyawawan ɗabi'u a irin wannan wato aiki nasu Allah dai nake roƙo ya ba mu ikon kyautata ɗabi'un namu mu zamto masu sakin fuska masu sakin hannu masu kame hannayenmu daga cutar da 'yan uwanmu Allah ya sa mu dace ‘yan uwana masu daraja yana daga cikin kyawawan ayyuka masu ɗaukaka darajar bawa sal kulawa da sallah musulmi ya kula da yin sallah cikin jam'i tare da musulmai a masallaci wannan ba ƙaramar nasara yake kawowa ba ba ƙaramar ɗaukaka yake baiwa bawa ba domin idan ba a samu farillai ba ko da an yi na fulfili akwai damuwa cikin ayyuka kyawawa da suke ɗaukaka darajar bawa yin sallan nafila domin ita take cike gurbin farilla idan aka samu tawaya a cikinta hadisi ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa farkon abin da za a yi wa bawa hisabi wanda yake tsakaninsa da Allah shine sallah idan sallar ta cika sai a rubuta ta cikakkiya idan kuma an samu waya a cikinta sai Allah ya ce da mala'ikunsa ku duba ku gani shin bawa na dinnan yana da taɗawayi yana da nafulfuli idan yana da nafulfuli to ku cika masa da waɗannan nafulfulin wato tawaya da aka samu a farillansa wannan yana da matukar muhimmanci musamman a wannan wata mai albarka mu kula da nafulfuli na yini da kuma ma nafulfuli da ake na salatu tarawih mutum ya iya kokari yadda zai iya gwargwadon hali ba wai ya kai mataki kuma da zai abin zai gundire shi ba ya dau abin da zai iya gwargwadon hali Allah subhanahu wataala ya sa mu dace domin idan bawa ya kula da nafilfili rakowai goma sha biyu a yini a kowanne yini rakowai goma sha biyun nan ta tsawo'i ba na farilla ba Allah zai gina mishi gida a aljanna kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisinsa ingantacce cikin abubuwa da suke ɗaukaka darajar bawa suke nauyaya mishi ma'auni shine zuwa sallar juma'a cikin lokaci mutum yayi gaggawa ranar juma'a musamman ma mu masallatanmu da ana bude su da wuri mutum yayi gaggawa ya sanya wa kanshi jadawalin cewa daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza duk abin da nake yi na ajiye shi ya garzaya ya zo masallaci yayi nafila yayi nafila ta zaman masallaci ya saurayi zuwan liman har liman ya zo ya same shi ba wato shi ya zo ya riski liman ya fara huduba ba mala'iku sun rufe littafi su ma suna sauraron huduba ‘yan uwana masu daraja cikin ayyuka na alkhairi akwai kulawa da sallar walaha sallar walahan nan tana da matukar muhimmanci mutane suna sake da ita amma ba ƙaramin alkhairi ta tara ba ku saurari alkhairin da ta kunsa manzon Allah sallallahu alaihi wa a hadisinsa ingantacce ya nuna mana cewa kowace gaba cikin gabobin bawa akwai sadaka a cikinta duk tasbihi da mutum zai yi sadaka ce duk wato alhamdulillah da zaka ce sadaka ce la haula wala quwwata illa billah sadaka ce Allahu akbar da zaka ce sadaka ce umarni da kyakkyawan aiki wane ka daina wannan ai bai dace da kai ba wane kada ka aikata kaza wane aikata kaza yana karfafa imani umarni da kyakkyawan aiki da hani game da mummunan aiki sadaka ne sai annabi sallallahu alaihi wasallama a ƙarshe yace duk wayannan abubuwan da aka ambata akwai wani abu guda ɗaya da yake wadatar da su gabaki ɗaya shine raka'atani yarka'uhuma min ad-duha raka'a biyu da mutum zai yi lokacin walha don Allah akwai akwai falala da bawa zai samu a gajeren lokaci duk wayannan abubuwa su shiga cikin raka'a biyun nan yan uwa musulmi bai kamata mu dinga sake ba idan ba ka yi ka fara yi zu daga gobe idan kana yi ka ci gaba da wanzuwa a kai idan akwai wanda kana da iko ka janyo hankalinsu ka tunatar da su su aikata haka kai ma ka yi domin ka samu wannan lada ladan duk abin da suka yi za a rubuta maka kwatankwacin ladansu ba tare da an rage maka komai ba cikin ladan naka ‘yan uwa waɗannan su ne wasu abubuwa wasu ayyuka na alkhairi da Eh, nake so mu taimaki kawunanmu mu taimaki junanmu mu kama hannayen junanmu domin mu aikata su musamman a wannan wata mai alfarma wannan wata mai albarka domin mu samu ɗaukaka wurin mahalicinmu mu samu cikawa da ƙarshe idan lokacinmu ya yi ina roƙon Allah da sunayensa kyawawa da siffofinsa maɗaukaka Allah ya karɓa mana wannan ibada da muke yi wannan wata mai albarka da muka shige shi yau gashi muna cikin hudu ga wannan wata ya Allah duk albarka da ake samu a wannan wata ya Allah ka sami gamdakatar da ita ya Allah ka samu samu duk alkhairi da ake samu ya Allah duk abinda yake tada mana da hankali muke cikin fargaba da halin kaka na kai ya Allah ba mu yayewa sai kai ya Allah ka yaye mana ya Allah ka yaye mana ya Allah ka san bukatunmu gabaki ɗayanmu mahalarta masallacin nan da masu ji nesa da ma musulmai gabaki ɗaya ya Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi ya Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi ya Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi masu kokarin tallafawa al'umma taimakawa al'umma jinkan al'umma ya Allah ka fi mu sanin su ya Allah ka dafa musu ya Allah ka kara musu falalakka ya Allah ka kara musu falalakka masu taimakon addini ya Allah subhanahu wataala suna da yawa akwai wanda sun ta roƙo a sa addu'a muna sanya kowa cikin wannan addu'a Allah ya ƙara wa kowa albarka ‘yan kasuwanmu Allah subhanahu wata'ala ya ƙara musu albarka cikin kasuwancinsu Allah ya ƙara musu tausayin talakawa wanda jarinsu ya kare Allah ya maida musu da kyakkyawan arziki Allah ya maida musu da sabon arziki wanda suke da aikin yi muna roƙon Allah ya rika musu wanda ba su da aikin yi Allah ya hore musu aikin yi matasanmu Allah subhanahu wata'ala ya ƙara musu shiriya ya ƙara musu shirya masu neman aure Allah ya haɗa su da mata na gari matan ma Allah ya haɗa su da mazaje na kwarai wanda suke zaune a gidajen iyalansu Allah ya ƙara zaunar da su lafiya Allah ya ƙara zaunar da su lafiya wanda suka riga mu gidan gaskiya musamman mai martaba sarkin lere Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mishi ya kai haske kabarinsa da sauran musulmai da suka rasa rayukansu Allah subhanahu wataala ya nawwara musu kaburburan su wanda ba su da lafiya Allah ya hore musu lafiya Allah ya hore musu lafiya tun daga kan an mun san cewa mai martaba sarkin samu na kama na samu labari ya fuskanci jarrabawa ta rashin lafiya Allah ya sanya kafara ne hakimi ma Allah tabaraka ta'ala ya kare shi da lafiya Allah ya ja kwanakin shi Allah ya zaunar da mu a Najeriya lafiya wannan tashin hankali da ake gabas yamma kudu da arewa Allah ya kawo mana karshen sa sababbin shugabannin wato jami'an tsaro na wannan ƙasa da aka sanya Allah muke roƙo ya datar da su Allah ya datar da su Allah ya sanya su zamto sanadiyar samun zaman lafiya a wannan ƙasa Allah ya sanya su zamto sanadiyar zaman lafiya a wannan ƙasa masu tada hankali masu sake mutane Allah ya shirye su in masu shirya ne in ba masu shirya bane Allah ya kare mu daga sharrin su Allah ya kare mu daga sharrin su Allah ya ba mu ilimi mai albarka da da mu da iyalanmu da ƴaƴanmu da al'ummarmu gabaki daya Allah ka ba mu arziki mai albarka Allah ka saukan mana da damuna mai albarka ya Allah ka saukan mana da damuna mai albarka ربنا هيئ لنا من امرنا رشدا ربنا هيئ لنا من امرنا رشدا ربنا هيئ لنا من امرنا رشدا ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واذكروه واشكروه على نعمه يزيد يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله الله